بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar shidda ga watan ramadan shekara 1443 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da bakwai ga watan hudu dubu biyu da wato ishirin da biyu muna cikin suratul hajj za mu tashi aya ta goma sha takwas fadin allah subhana ya ayyuhal ladina amanu taqullah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله جلت قدرته يناتيوا يا أيها الذين آمنوا يا كودن دسكي إيماني ودن دسكي إيماني دكتئتوان الله وجن حليتا دملكي دبوتا kuma suka yi imani da manzancin annabawa a kansu manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ittaqullaha ku ji tsoron Allah. waltanzuru nafsun kuma kowane rai ya duba ya gani ma qaddamar ligadin me ya gabatar zuwa gobe wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna khabirun bima ta'malun Allah madaukaki shi masani ne ga abin da kuke aikata a wannan aya da sauran ayoyi a cikin alqur'ani asharat ayat alqur'an Allah madaukaki yana umurtan mu da ittaqullah ku tsoron Allah li'anna taqwallahi jima'u kulli khairin domin tsoron Allah shi ne matattaran dukkan alkhairi wa malaki kulli birrin duk wata biyayya to na karkashin tsoron Allah dalilai da suke nuna mana haka za mu tarar babu wani annabi cikin annabawan Allah face in ya zo yana kiran mutanensa da kadaitan Allah sai ya sa su guji tsoron Allah akwai annabi Nuhu alaihi salam da ya zo yana cewa mutanensa me idh qala lahum afuhum nuhu afuhum nuhu ala tattaqu kin ba kwa kiyaye Allah ba ku ji tsoron sa inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku kuma amintaccen manzo fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni wani lokacin kuma Allah madaukake yana nuna mana da a ce mun ji tsoronsa da ya buɗe mana hanyoyin alkhairi da albarkatu walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard da a ce mutane sun yi imani kuma sun yi zakawa da mun bude musu wato ƙofofin albarkatu na sammai gaba ɗaya duk abin da ake yi idan Allah ya sa albarka abin nan zai yi kyawu albarka kuma ba ta samuwa babu tsoron Allah saboda haka tsoron Allah shine wato bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana nan tsoron Allah yake tsoron Allah ba a baki ne kadai ba ba kuma a riga ne kadai ba a zuciya ne zai yi naso zuwa gabbai idan tsoron Allah ya zauna a jikin zuciyar mutum to zai yi muraƙaban Allah fiye da kowa da komai duk girman abu za ka ganshi karami a gaban Allah idan kana da tsoron Allah ba abin da zai maka barazana idan kana da tsoron Allah kana da kwanciyar hankali idan kana da tsoron Allah ba ka da fargaba idan kana da tsoron Allah wato duk abin da ya same ka ka san daga gare shi ne abin da ka tserewa kuma ba za ka ce dibaran ka bane ka san Allah ne shi sa ake so mu zama masu jin tsoron Allah in kana tsoron Allah ba za ka yarda ka zalunci wani ba in kana tsoron kuma Allah zai kare ka a zalunce ka ko ba ka nan Allah shine ne ka kamar yadda hadisul qudsi Allah madaukake ce bawa bai taba kusanta na da wani aiki ba kamar ya aikata abin da na farlanta masa sai kuma yace bawa ba zai gushe ba yana samun yadda ta yana samun kusanta ta da na bilbilu har in so shi idan na so shi zan zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake tabawa da shi kafan shi da yake tafiya da shi in ya roke ni zan bashi in bai roke ni ba ba zan manta da shi ba me zai baka wannan tsoron Allah in kana tsoron Allah in wasu sun kama sunanka za su kulla ma sai Allah ya jefa musu tsoro a zukatansu an tsaya gabanka ana tsoro za a kulla a zo a faɗa in an zo sai an canza wani malami daga cikin malamai ke gaya min an kulla mishi wani abu Allah ya ji kanshi an kulla mishi wani abu na sharri da wanda aka turan ya zo ya zo na a gaban shi ya kalle shi sai ya saukar da kai in ya kalle shi ya saukar da kai ƙarshe sai ce malam kai mun addu'a sai masa addu'a ya tashi da ya je sai ke gaya mutane wallahi da na zo na a gaban shi in na kalle shi sai na gan shi kamar zaki ne kuma a cikin maganganun sa ko cikin addu'ansa yawanci yana to Allahumma albisna libasan bahja da libasan taqwa idan Allah ya sa maka rigan tsoro wallahi kowa mara gaskiya sai ji tsoron sa. ko a cikin kasuwa ne ka shiga wanda yana da mudu mara kyawu sai yi nemi ya boye eh akwai bayan Allah wanda ganin su zai sa mutum ya tuna da Allah saboda sun misaltu da umarnin Allah to ana so mu zama irin wannan kar mu zamanto masu 419 kana nuna kai mai tsoron Allah ne amma kuma kai ne babban azzalimi Allah ya ayyuha alladhina amanu taqullah kaga ya kira mu da sunan iman ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ba ku da tsoron Allah ne kuka zama kuna da imanin kuna da tsoron Allah shi ya kai ku ga imanin amma har yanzu imanin ku da tsoron Allah ku yana bukatar caji yana bukatar caji za mu jaddada tsoron Allah ne da karatun alkur'ani da bincike a sunar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka ji Allah ya umarni ka aikata in har za ka iya idan annabi ya umarni ka aikata in har za ka iya kada abin da kana da daman yi ka ce a ni ba zan yi ba kuma ka dinga ganin girman Allah a zuciyarka ba a zahirin ba a zuciyarka ka dinga tunawa da Allah wannan zai sa ka zamanto kana kusa da Allah a cikin abubuwan da kake yi a duk inda kake ka san cewa Allah yana jin ka yana ganin ka yana tsaron ka ya san halin da kake ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad kowane rai ya duba ya gani me ya gabatar don gobe ba wai yau alhamis gobe juma'a ba a'a alhamis juma'an da in ta zo ba ta da asabar ita ce juma'a tashin kiyama kowane rai ya yi tanadi ya duba me ya gabatar don gobe wannan lahira ne fa gobe saboda kusansa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin nesa ne lokacin amma Allah ya muna ganin kusan me muka gabatar don gobe kiyama gashi nan kusa da mu ne baka sani ba yau zaka kwanta gobe kana lahira ko kuwa ya kwanta bacci bai tashi ba a dan zazzabi ne fa ya rasu lafiyar shi ya dau buta ya faɗi ina ya je ya je gadan da to me muka gabatar don gobe gashi muna gabatar wa yau duniya kana iya kokarin ka kaga ka burge da waya mai tsada riga mai kyawu abin hawa mai kyawu gida mai kyawu cin abu mai kyawu yanzu da za ka samu dubu ɗari ka zauna ka duba nawa ka gabatar wa lahiranka a cikin dubu ɗarin nan nawa fikiri ya samu nawa miskini ya samu nawa maraya ya samu amma kana samu kana tunanin yadi ka samu dubu ɗari kana tunanin yadin dubu saba'in ka ba da dubu ishirin kudin ninki dubiyar ka sa ritaska dubiyar ka zuba mai duk ya tsaya a nan duniya me ka gabatar don gobe waya mai tsadan da ka saya kana mutuwa garin ma a daga gawan a sa toilet ma wani zai sa a aljihu ya tafi ko ba a yi shi kenan fa wayan 400 wani da ya gaya min na yi ta mamaki na ce wannan fa ya ce 450 waya na 450 na dubu ka je asibiti wani kudin magani na dubu uku ake nema ba yi wani za ka ga kayan da yake tallama gaba ɗaya naira bai wuce naira ɗari takwas ba wani ashana ne da wani goro ɗan kaɗan haka wani lemun tsami ne wani da ka gan shi kaga babu sun yi aure da babu kana ganin sa ka san ba da shi ba sai ya tambaye ka ba kai shirin da ya ka ba shi wal tanzur nafsun ma qaddama lidal an gina gidaje masu tsada ana samun kuɗi Abuja zan je in sayi gida sai ka ce a firdausin a Abuja take Abujan aljanna ce wani gari ne wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Allah Abuja ba imani mai amfanin imani ne zai gyara Abuja amma kana samun kuɗi ka je ka tirga abuja a garin ku baka yi gida mai kyawu ba in ma ka yi mai kyawu baka taimaka wa mutane ba wani ma zai wuce daga abuja ya wuce london talaka ɗan najeriya bakin fata wai kana da gida a london sai ne duk duniya muke ginawa a mota latest nake hawa ainihin mota na 2018 ne a'a ka kawo 2025 sai me kana mutuwa makaran nan za a saka ba mota ba safiya. mu duba me muka gabatar ka zauna kana cin abinci za ka yi awa guda ka ja wannan ka tauna wannan ka ci wannan amma an ce sallah wit wit wit wit wit wal tanzur nafsun ma qaddama li ghad mu zama muna da tijara da Allah mu yi wa Allah rance rancen da za mu ci ribansa amma ba mu gina duniya ba yau da yawa muna faɗa akan duniya wa yake faɗa da dansa don bai fita sallar jam'i ba wace ce take faɗa da yarta don ba ta lullube jikinta ba ta fita unguwa waye yake faɗa da matarsa don ta sa turare ta fita waje duk wannan bai dame mu ba in an damu to kuɗi aka yanke ka ba da kuɗin ne an yanke ko an ɗiba an sayar nan ne hayaniyar ko an ce ka kawo kuɗi za a je barka nan ne hayaniyar amma ba ta zai ta yi sallah ba bai dame ka ba ƴaƴanka ba ta karatun alkur'ani bai dame ka ba amma ka kai shi makarantar koyon turanci ka manta da gadan din da aka cewa ikra warqa wartil kama kunta turajjilu bid dunya a lahira ne za a ce ka karanta ka hau in ka sa ɗanka ya haddace Kur'ani ran tashin kiyama fa hula na daraja za a kafa masa saboda ɗanka ya haddace Kur'ani a duniya amma yau mun kai makarantun ƴaƴanmu makarantu na boko inda babu addini daga John da Grace da Jacob dan ya zo ya ce daji sai ka ce masa hai wai ɗanka yana maka turanci wallahi is very kaza kaza wai yana yin turanci to ina ƙur'ani muru auladakum bi salati li sab'in wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha li 'ashrin annabi yace shekara bakwai yara a fara koya musu sallah kai shekara uku ka kai shi nazari ba inda ba a ba a san Allah ba ina gadan din ma za qaddamta li gadin yanzu wannan kan da ka kai shi shekara uku ya iya turanci daga nan turanci sakandare turanci jami'a turanci ina ne yaushe zai ce rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira yaushe zai ce Allah ka gafarta wa iyayena tunda kai turancin ka iya saboda haka mu duba mu gani me muka gabatarwa gobe na biyayya ga Allah biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kyautatawa iyaye zamantakewa mai kyau da mutane alkhairi ga mutane sharewa mutane hawaye tausayi ya jiyo a kurakurai da aka yi maka ka zama udun mutakamil fil mujtama ka zama gaba mai cika gurbin al'umma wanda in baka nan za a neme ka amma kai ne ka fitini mutane wannan ka bugi ɗansa wannan ka kulle ɗansa wannan ka yi kaza wannan ka yi rabin din yarsa ko ina kai dai fitina ne kana mutuwa ana barka barka ko matarka in ta yi kuka don kar a ce ba ta yi kuka ba ne amma ba don cewa ta rabu da kai ba ta ji daɗi ba ne ba saboda haka Allah anan yana kiran mu wal tamdur nafsu ba wai tambaya aka yi ma me kuka a ka duba da kanka ka gani ne ka gabatar wa lahira ma qaddama li ghad in yanzu ka duba baka shirya ba to ka shirya din lokaci bai yi ba wayanda suke cire makudan kuɗi suna taimakon addinin Allah ba hauka suke ba wani yana gani mai taimakon addini yana ganin kamar ana ganin kamar bai san abin da yake ba Allah ya ji kan ran Alhaji Tijani Balori lokacin da yake gina Imam Malik wasu suna ganin ma kamar bai san zafin kuɗi ba amma yanzu bai amfana ba bai amfane shi ba yana lahira ayan musulmai suna karatun qur'ani hadisi fikihu mutum da suke aiki a can da bai yi ba ma zai tafi lahira ko bai tafi ba gashi yayi ya tafi haka ake so lokacin da akwai ɗin ka gabatar kowane abu yana da kowane taharrukat akwai rukun nashi duk motsi akwai shirin da za a yi da zaran ka samu ka tashi kai wani abu akwai lokacin da kai din nan ba kai bane karfin da kake da shi ba shi bane hangen ka babu shi in kuɗi ne da kai zai zama babu uwa ubaran kama zai zama babu to ka duba me ka gabatarwa gobe wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah madaukaki masani ne ga abin da kuke aikatawa duk abin da muke aikatawa Allah ba abin da ke goya gare shi kuma zai ba mu labarin abin da muka aikata sai Allah ta wala takunu kallazina nasullaha ko akan maganar ta dai har yanzu anan aka ce mana mu ji tsoron Allah saboda tsoron Allah zai kawo maka sauki a rayuwarka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib in kana so Allah ya ma fita ka ji tsoron Allah zai maka mafita a duk kuncin da kake zai arzuka ta ga ta inda baka yi tsammani ba ومن يتق يتق الله يكفر عنه سيئاته أدليل تقوى الله زي غافر نمك ذنوبك سنة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا duk wanda yake da takawa Allah zai kama sauki cikin lamarinsa duk lokacin da kana cikin damuwa kunci ni tun da nake ba wanda ya taba bani kuɗi kuɗi haka wani zai ce wata ta ce tun da take ita ba ta taba jin wani yace yana son ta ba ka damu da wannan karki damu da wannan ki ji tsoron Allah in Allah yana son ki kin gama kuma mai son ki din zai zo karki gaggawa yana nan mai yiwa a cikin Ramadan din na zai motsa Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha dai kada ku zama awa waɗanda suka manta da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan nasullaha sun manta da Allah tarki awamiri da barin umarninsa ba wai mantuwa na basu san Allah din bane a'a sun san akwai Allah Allah ya ce ku yi suka yi kunnen kashi ku bari aka yi kunnen kashi umarnin ba a bi ba hanin ba a hannu ba wannan nasullah sun manta da Allah to kar ku zama kamar su fa ansahum kusam sai Allah ya manta da su kawunan su ya zama ba sa iya yin abin da ma zai amfane su ga rayuwarsu na duniya ma dalilin su ga Allah Allah ya ce ku zama kamar haka ulaika humul fasiqun wa'annan su ne fasikai kamar ka ce ba wani fasiki sai su tare da akwai wasu fasikan amma babu fasiki kamar wanda ya manta da Allah wanda ya samar da kai daga babu ya baka hankali ya aiko maka da manzo ya baka addini ka biji ka ce ba shi zaka bi ba wannan mantuwan yayi yawa saboda haka Allah ya ce ulaika humul fasiqun su ne fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da dai yan aljanna da yan wuta ba su taba zama daya ba la yastawi ba su taba zama daya ba ashabun nari yan wuta da ashabul janna da yan aljanna ba su taba zama daya ba wannan kamar wato rashin tunani da rashin hankali da rashin lura ya kai inda ya kai har an kasa gane wa ya fi wani Allah yake ja hankali mu sani ba dan aljanna da dan wuta ba su taba zama ɗaya ba ai wannan gafala kam ta kai gafala ai me ya kawo haka mantawa da Allah amma kowa ya sani ko a nan duniya da wanda yake inuwa da wanda yake rana ba su zama daya to ɗan aljanna da ɗan wuta ba su zama ɗaya ba ashabul jannati humul faizun Allah ta ɗan aljanna su ne masu rabota bi sa'adati lati laysa ba'da sa'ada wato sa'ada rabota da babu wani rabota bayan ta Allah ya ce faman zuzziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to lalle ya rabo wuta rabo ya kare a kiyama a kiran sunan ka cikin aljanna ya wane wane dan wane a kira ka da sunanka da aka sani kana tashi a ce ga littafin ka a hannun dama kana karba me Allah ke cewa cikin suratul haqqa fa yaqulu ha umqra'u kitabiya shi ku karanta littafi na yana murna ba wai sai iyayensa ko danginsa ba ba a filin kiyamar gaba ɗaya yake nunawa inni zanantu anni mulaqin hisabiya lalle ni na tabbatar na gamu da sakayyan result dina fa huwa fi ta radiya yana cikin rayuwar yaddajjiya rayuwar da yake ciki ma a bar yadda ce fa mabalaka biman ya'ishu fiha fi jannatin 'aliyah a cikin aljanna madaukakiya qutufu hadaniya ayan itatuwa ga sunan kusa kana kan gadanka ka buɗe bakin ka inabi ya faɗa ciki ka hade ba sai ka je kawo kakulo ba qutufuha ay thimaruha daniya ƙariba. za ta kulu wa shirbu hani'an ku ci ku sha a sha da ci mai daɗi me yasa bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda azumin da kuka yi a kwanakin da suka wuce a duniya Allah ya jiyar da mu Allah ya ji ɗan aljanna da ɗan wuta ba su taɓa zama ɗaya ba ashabul jannati humul faizun ɗan aljanna su ne masu rabo kamar yadda Allah ke cewa wa ma yastawi al'ama wal basir ba su taɓa zama ɗaya ba makaho da mai ido wallazina amanu wa amilus salihati wal musi hakan na masu kyawawan ayyuka da masu munanan ayyuka ba su taɓa zama ɗaya ba sai ta kalilan ma ta tazakkaru ما ne kwarai masu wa'azu a cikin ku لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله سبحانه yana لو أنزلنا هذا القرآن على جبل da a ce mun saukar da wannan ƙur'anin a bisa dutse wato akan cewa dutse da taurinsa da girmansa da tabbatansa wuri guda da kuma duk wani abu da ya faɗa akan dutsen ai abin da zai ji ciwo ko to amma duk karfin sannan da a ce an saukar da qur'ani akan dutse la ra'aitahu da kaga wannan dutsen khashi'an yana tsorace mutasaddian yana farfashewa min khashiyati Allah saboda tsoron Allah dutse da girman sa sai yasa Allah ke cewa a cikin suratul isra'i ne wanda yake tafiya yana tangaho إنك لن تهرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرها كذا كدنك تبيع كان تاكما إن كان تاكما كسني بذاك تعاقى كتابا ولن تبلغ الجبال طولا كما تونك بذلك يدوسي ما دوسي تونسا يا كي إن بيكي girmansa faɗinsa nauyinsa in ba don dutse ba da ƙasar nan ba ta zauna haka sai ta zama kamar ruwa ne a cikin leda ko kamar fetur ne a cikin leda nigeria ke ana smuggling din fetur a cikin leda to in ka zuba fetur a leda ko ruwa a leda in ka danna nan can zai tashi ka danna can nan zai tashi yana bulbulbul haka to da kasar in babu duwatsu ta zama haka sai sa Allah yake wal jibada autada ya zama kamar watan kamar tura ne to ita qur'anin nan da an saukar da shi ga dutse dutse zai ji tsoron Allah zai farfashe saboda jin tsoron Allah amma ba don wannan aka saukar ba kamar yadda yake walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibal aw qutti'at bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a da aje qur'anin nan an saukar da shi ne don duwatsu su dinga tafiya to da duwatsu sun tafi ko an saukar da shi ne don ƙasa ta dinga tsagewa ta faffashe da sai ka ga tana burmewa tana yankewa ko da za a ce qur'ani ya sauka ne don matattu su tashi ai magana da su da sun tashi sun yi magana da mutane amma ba don wannan aka saukar ba don mutane su wasu aka saukar ne Allah ta ce kan amsalu waɗannan misalai da muke bugawa nadribu halin nasi muna bugawa mutane ne fa qur'anin nan su aka saukar abinda dutse ma yana tsoron a saukar masa kai dan adam tsoka da nama da kashi da kitse an saukar maka sai kana kunne ana ce maka Allah ya ce kana cewa aini ma na tar da iyayen suna yi ko inna wajhina aba'ana a ce maka Allah ya ce a ai kudin ma ai ba ku samu daman bane ai da kuma kun yi wajibi ne ga mai imani idan an ce masa Allah ya ce annabi ya ce mika kunninka ya miƙa wuyarsa inna ma kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mu'mini mai imani idan Allah ya ce annabi ya ce magana sa ita ce naji nabi Allah bai ya so to na bari Allah ne umurni to in saka yi wannan shi sami'na wa ata'na amma idan kana ce sami'ina wa asaina to musiba ta same ka Allah ya tawajjal kal amsal nadribu halinna waɗannan misalai muna bugawa mutane ne cikin alqur'ani salo daban-daban al'ummu daban-daban rayuwa iri daban-daban duk azaba da ta dace da su ta sauka gare wa kullun akhadna bi dhanbi inji Allah kowace al'umma mun kama ta da zunubinta akwai wanda kasa ta tsage masa akwai wanda aka yi masa tsawa akwai wanda aka yi jefe shi da duwatsu akwai wanda aka sa kasa ta yanki ta haɗe shi na Allah ya ce ba wanda ya zalunta cikin su suka zalunta kawo na mu kuma albarkacin annabin da Allah ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba zai mana azaba ta halakarwa ba wannan al'umma ba za halakar da ita gaba ɗaya ba sai dai a yi tsokani can tsokani can a tada rigima a can a kashe wasu a can a yi faɗace faɗace a can da sunan ƙabilanci da sunan siyasa da sunan addini da sunan menene da sunan neman kuɗi da sunan tsafi amma dai a ce an halakar da al'umma Allah ya alkawarin ba zai halakar da mu ba in ba don wannan ba da butulcewa Qur'ani ya kai a halakar da mutane Qur'anin da Allah ya saukar don al'umma su shiryu kamar yadda yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'ani yana shirya zuwa tafarki wanda yake madaidaici mafi daidaita shiriyar qur'ani shine fiyeyen shiriya wannan qur'ani izo 60 da Allah ya saukar don mu ya zama dalilin shiriyar mu shine wani kuma zai dauka zai jefa a bayan gida don ya samu kuɗi mai yiwa kun ji da kunnuwan bai wanda ake ba su naira 500 a su wulakanta qur'ani duk lokacin da aka je aka yi bayan gida akan qur'ani ko aka kece bayan gida da qur'ani za a ba su naira ɗari biyar shaida ne daga wanda suka yi abin wani kuma zai ɗauka qur'ani izo sintin din nan ba zai raba shi gida biyu ya taka ɗayan nan ya taka ɗayan nan ya ɗaura kafansa da igiya ya taka ya je bayan gida ya tsuguna don wai a yi masa biyan bukata kuma duk suna suna yi wani rubuta da jini wani rubuta da bawali wani a yi bawalin a yi karatun ƙur'anin a cikin bawalin a yi tsafin da shi sai zo suna cewa ku zo min alkur'ani ma ce dare ma ce dare kuma suke cewa wai ka ɗauka cikin kur'ani duk abin da kake so don abin da kake so ko da kafirci ne ko da shirka ne saboda haka ƴan uwan mu dawo ga addini wallahi ko mun ki ko mun so idan aljannar Allah muke so sai mun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma duk shirimin da zaka yi da sunan addini don ka tara kuɗi duk shirimin da zaka yi da sunan addini don ka yi tsafi don ka yi sihiri don ka yaudari mutane wallahi a nan duniya za ta kare kana mutuwa kana da ba ta haife ka ba saboda haka duniyar nan wallahi ka dauke da saukin ta ita fa kana ganin ta nan ba ta san ka ba fa ko kana ganin ta san ka yanzu ka mutu abin ne ka me zai canza wa zai mutu a ce duniya yau ba za a yi kasuwa ba akwai babu shi kana mutuwa ma wani zai bukin din matarka a cikin ayyanka wasu suna bukin din motarka wani zai bukin din site din da kake duniyar kenan fa kai wahala ka tara shi ana jiran wai kai mai gadi ne ka mutu a dauka matar da kana fushi da mutane a kai kayi sadaki kayi mata kulliya ka je da ita makka kayi mata komai ka gama mata ado tas kawai sai ka kwanta sai wani ya zo fit ya yi wuf da ita Allah ya kawai to ɗan uwa Allah yana nuna mana misali da yake bugawa a cikin alkur'ani yana nuna mana girman alkur'ani mu dinga karatun alkur'ani muna neman Allah ya biya mana bukatunmu mu dinga karatun alkur'ani muna neman shiriya a ciki idan matsala ta same mu mu nemi komawa alkur'ani fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila ilallahi wa rasul idan matsala ta faru me Allah ya tare akan matsalan nan a wannan matsala fa babu shi a cikin alkur'ani a fayyace to a duba ko a sunna ko a fiqh in matsalar sabuwa ce ta taso to me malaman musulunci suka ce a nan za a zauna lafiya amma ba zai yi a zauna lafiya ga littafin Allah na cikin mu kowa yi abin da yake so in ya tashi aure in ya tashi mutuwa duk abin da ake ya saba Qur'ani kuma muna cewa ba mu da littafin da yafi Qur'ani kaka muna karyata kanmu yau za mu tashi aure za a zo ina ne sada alwali ina sadaki ina waye ko amma kuma me zai faru wannan amarya a sa mata wani dogon riga fara da ango da ita a je a tara mutane event ko wuraren gidajen event yanzu ana ta yi a cikin garin nan kar ya zama gidajen halaka wayanda suke gina irin wa'annan gidaje su daina ganin kudin da suke samu su dubi irin zunubin da za su jawa bayan Allah kuma su dauka wala hamilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim duk wanda ya gina gidan events din nan ba idan aka shiga aka yi rawa yana da kamasho na zunubi idan aka sha giya yana da kamar na zunubi idan aka yi kulla sharrin zina yana da kamar na zunubi ya san da wannan tukun ya shirya kamar yadda idan aka shirya walima aka yi karatun alkur'ani ko aka taru aka yi sallar nafila yana da kaso na nafila ana lada haka idan aka yi sabon Allah yana da zunubi to ka duba zunubin ne da yawa ko ladan ne to irin waɗannan wurare za a ji a taru kuma za a zo a ce a zo a kewaye ta da alkur'ani wai za a kai a amarya gidan miji bayan an je an ji disko an casa an yi kamantacce ne da kafirci da kafirai a riga a yanka kek a sa a baki ta tashi ta yi rawa gaban sirikanta don rashin kunya kai ma namiji kai rawa a gaban sirikanta don rashin kunya tumar matarka mahaifin matarka ba iyayenka ba ne wani fada shakwara ya shiga sai cire shakwaran ya jefar yana rawa ka karkakar shi ba iyawa ma ya yi ba a dole wai sai ya yi rawa ban sani ba ko an dura masa kasu ana durawa bai sani ba abokai za su jefa tramol a cikin kwalba a girgiza a zuba kofi a bace ya sha sai ya tazo sai a jefa shi fili ya dan hayyacinsa kuma yana dama to idan muna son mu dauki Kur'ani ya zama shirya gare mu to halayen da muke mu gyara auren mai zama yana da sima na musulunci mutuwa mai zama yana da sima na musulunci sai a yarda da cewa eh mu musulmai ne da qur'ani cikin mu amma qur'ani yana tafiya gefe guda mu kuma muna tafiya gefe guda to abin yana da hatsari Allah ta wasir kal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkaruna Allah ta muna buga wannan misali wa mutane ne don su yi tunani don su yi tafakkuri su yi tunani kai tunani ka duba a rayuwarka ina ne ka dace da alkur'ani ina ne ka saba wa alkur'ani me kai na taimakon alkur'ani ya isa ga mutane nawa ka ɗauki ɗawainiya a karanta alkur'ani ha ba kawai muna zaune mu muna cewa mu musulmai ne mun al'ummar qur'ani ne sai a shekara a watan safar a tara mutane maza da mata kofar masallaci ko filin gida wai za a kewaye su da alqur'ani in ko ba a yi to daga ina aka samu haka annabi ya ce mu nemi lafiya sai ga mutane sun rataye wannan uku wannan biyar shi kuma yana gani yana aikin Allah ne ana kirgawa ana kirgawa Allah ya hema wanda kuma bai za a zo da sinke ko wanda wai bai samu zuwa ba shi kuma a kai masa sinke ko ruwa a kofi bidiyar ruwan nan yanzu sun je da shi makka ai suna tawafi da zamzam wai zamzam mai tawafi kai dan adam da jahilci zamzam din da a gindin ka'aba din ne mai ya fita Allah ya sa masa albarkan tun daga ran da aka tono shi har yau kuma bai kare ba sai ran da Allah ya ce ya tsaya amma wai sai mutum ya je diba zamzam wai ya sa aljihu ya yi ma sai ta sa ta goyi zamzam a baya ta yi ɗawafi bakwai da shi sai a zo maka ce ga zanzan mai dawafi me bambancinsa da wanda bai yi dawafin ba kaga an ƙi a koyi addini yanzu da dawafin ma aka ce me hukuncin bai yi ba dawafin da kai farilla ne sunna ne daga ina ake farawa ta ina za a kare me yake ba ta dawafin bai sani ba ko ba ta sani ba amma an sani a yi dawafi da zamzam ko bakwai sau bakwai ban san daga ina suka samu wai kai awa bi bakwai ko bakwai ba tsaya non stop huwa Allahu alladhi huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يجكم الشيخ محمد بن صالح الوسلم رحمه الله ينا limanci a نكرة na karatu a bayyane صورة زلزلة idza zulzilatil ardu zilzalaha sai ya kuskure shi kuma hafizi wanda suke bin sa din kuma duk dalibansa ne za a yi sallah ne a zauna karatu da ya kuskure sai gaba ɗaya masallacin suka gyara masa da suka gyara masa bayan idan da sallah sai ce ya ƴan uwa wannan bai dace ba yace annabi yace waɗanda za su bi ni ne yana nemin kun ulul ahlami wan nuha masana masu hankali su bi ni in na yi kuskure mutum ɗaya gyara min ya wadatar amma gaba ɗaya masallaci ku gyara min karatu ɗin nan bai dace ba ya ce wannan ba ladabi ba ne wanda ba gyaran karatu aka yi masa ce ba ladabi ba ne balle kuma malami yana tilawa kai kuma kana bin sa to abin mamaki ba nan ba ne labari nake baku a yi ban gama ba kuma to da sai ya faɗi haka sai ga wani tsoho a can baya ya tashi da sandarsa a sunfe ba shi yadda ya kuskure ne a gyara da yawa ba sai tsofin ya to kai kuma in baka iya karatu ba me yasa ka wuce limancin zai shek bai magana ba ya dariya ya kyale shi labari na baku ba to mu goma Allah madaukake ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa huwa Allah shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wanda ya cancanta da bauta ta kadaici sai shi subhanahu wata'ala babu wani samanmi da yake da wannan sifa sai Allah subhanahu wata'ala alimul ghaibi wa shahada Allah shi ne masanin gaibu shi ne kuma masanin abin da yake bayyane alimul ghaibi shine ma ghaba anil ihsan abin da ya fuku gabarin ji ihsan ganinka da ido ko jinka a kunne ko a hancinka ko a tabawanka abin da ya fita daga wannan shine ya fita daga wato ihsan ya zama ghaibu to Allah shi yana sane da shi yanzu akwai wanda kafin sallar magariban nan zai mutu amma shi bai san zai mutu ba mutanensa ba san zai mutu ba to wannan mutuwar zai ne akwai wannan shine hakikanin gaibu da muke magana ba wanda ya sai yaushe ne zai wa ma tadri nafsun ma za ta tibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu to Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan wa shahada kuma yana sane da mabayyani abin da ya bayyana ga mu mutane dama Allah komai duk gaibu ma a wajensa bayyane ne babu bambanci a wajen Allah tsakanin gaibu da bayyane mu ne suke da bambanci a wajen mu to subhanahu yana sane da wannan duka don ya nuna mana umku ilmihi subhanahu wa ta'ala zurfin sa ga halittunsa huwa ar-rahman ar-rahim Allah shine ar-rahman sifa ce wato da take nuna isa da cika na ramarsa ala wazn ya yi yawa rahmatsa amma ar kuma rahmatsa wannan ke babbe ne mai jin kai ne jin kansa ke babbe ne rahman sai sa ake cewa rahman ad-dunya wal asira rahmatsa ta shafi duniya da lahira gaba daya amma rahim sai a lahira wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah shine Ar-Rahman Ar-Rahim wannan suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi Allah kuma ne wanda yake la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai shi a can ya faɗa a nan ya faɗa domin tauhidi abu ne wanda yake buƙatar cancantuwa ana so ka dinga binciken tauhidinka kada ka ce ka karanta a da kenan a ka ji a wa'azin kenan a'a yana buƙatar jaddadawa don akwai saurin zamewa shedan yana zuwa ta nan abin duniya yana zuwa ta nan mu shedanin mutum yana zuwa ta nan rashin lafiya zai zo ta nan talauci ma zai zo ta nan kowanne yana fuskanka in baka yi hankali ba zai kai ka hanyar shirka saboda haka akwai buƙatar kasancewa Allah shine la ilaha illa huwa al-malik Allah shine mai mulki al-malik mai mulki wanda ke mallake da dukkan komai suna karkashin mulkinsa mai hukunci a kansu mai yin abin da ya ga dama a kansu ya kashe wanda yake so ya bar wanda yake so ya wadatar da wanda yake so ya talautar da wanda yake so ya ɗaukaka wanda yake so ya kaskantar da wanda yake so qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in Allah shi ne mai ɗaukaka wanda yake so wanda kana gani shi ba komai ba wata ran Allah zai ce shi ne. ba yadda kuka iya shi ɗin wanda Allah bai ce shi ne ba kuma duk koku wanda yi yana nan a ƙasa ba zai tashi ba mulki Allah ne nake bayarwa duk dabarar dan siyasa wallahi bai isa ya hau mulki ba sai in Allah ya shi duk a yi take ballot ya faɗa a saye security ɗin, a yi jabun ballot ya faɗa. a sati akwatin ai barazana ga jami'an ainihin a yi wane ne wane ne in kaji an kira ki ya zama shugaba ko chairman ko kansila ko gwamna dama ko babu siyasar zai samu kujerar wannan duk mai tauhidi ya san abin nan da nake faɗa kafin in faɗa amma in baka da tauhidi to kana da wahala ya zan yi in samu mulki nan ainihin in ban samu mulki tunda ina da kuɗi to me saura ai sai mulki to ina da gidan abuja ina da motoci ina da majirgin ruwa a ina ina da menene to me na in ba mulkin ba ni dai ina so in shiga jiniyan nan yayin wiwi din nan ana koran mutane wani kawai bukatar su ne wani kuma damuwarsa wai yayi kudi yayi beni in yana benin wai da safe aka zo aka ce ina alhaji sai a ce bai sauko ba wai abin da yake so ya ji kenan kowa da irin nasa burin ko wani kuma kawai shi burinsa kawai a ce ya zo gida matarsa ta zo ta ce mai gida sanda zuwa ta ajiye masa ruwan sanyin shi ne burinsa ba da aure kenan to Allah subhanahu wa ta'ala shine al-malik malik al-mulk al-quddus Allah shine mai tsarki al-munazzah an kulli naqa'id abin tsarkakarwa daga dukkan tawaya ya ce almalik mai mulki kaga mai mulki yana da zafi yana yin abin da ya ga dama cikin mulkinsa amma alkuddus Allah mai tsarki ne duk da mulkinsa da fawonsa da ikonsa Allah ba zai yi abin da ba daidai ba duk mulkin sannan ba zai cuce ka ba ba zai danne ka ba saɓanin masu mulki na duniya wani yana samu don haushi sai musguna wani don tausayi sai ɗaukaka wani idan ka tausaya wani ka ba shi matsayi alhali bai dace ba ka yi kuskure hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum Allah ya ba shi shugabanci sai ya nada wani a wani matsayi a cikin mutanen akwai wanda ya cancanci wannan matsayin ba wanda ya sa din ba sai dai don kusaci ne ya sa shi to zai gamu da Allah shi mai cin amana to kaga mata da kuke damun manyan mazajen ku don mijinki ya zama kwamishina ya zama uh, gwamna ya zama minista ya zama waye a dinga ɗebo masa 'ya'yan dangi ki tara takardu don mai gidanki yana jin maganan ki kawo ki ce ya tura su ma'aikatu ya tura su don ana jin magana a ɗauke su aiki an yi zalunci kowa halinsa ya fidda halinsa ya haka ake son adalci don nawa a'a don ya cancanta in nawa ne ya cancanta ka ba shi in wani ne ya cancanta ka ba shi a dubi cancanta wannan shine adalci to al-quddus siffa ce da suka yi nuna Allah ya tsarkaka daga zalunci ya tsarkaka da tawaya assalam Allah shi ne aminci ma'abokin aminci Allah kuma shine assalam yana amintar da bayin saran ran kiyama ya shigar da su aljanna shi yasa muke gutsura daga sunansa muke yadawa a cikin assalamu alaikum amincin Allah ta tabbata a gare ku sai da kace assalam sunansa ne subhanahu wa ta'ala ma'ana ma'abocin aminci Allah ya amintu ya kubuta har yanzu daga abin da bai dace da shi ba an ce wannan abun yana da aminci kaga ya kubuta to shi subhanahu ya kubuta kuma shi mai amintarwa ne ya amintar da manzanninsa kuma yana amintar da bayansa masu imani shine a kiyama zai ce salamun qawlan ya rabbir rahim al-mu'min Allah subhanahu wa ta'ala shine mai amintarwa al-mu'min ma'ana alladhi wahaba li ibadihi ni'matal aman ya bai wa bayansa ni'imar aman amintuwa ko kuma almu'min shine subhanahu wata'ala wato ya karfafa manzanninsa ya amintar da su da irin mu'ujizozi da yake ba su almuhaimin Allah shine almuhaimin almuhaimin shine wanda yake da haimana yake da wato kulawa da muraqaba ana cewa al-muhaimin ana fasara shi da ar mai kiyaye abubuwa duk yawan abubuwa ba abin da yake fakuwa daga kiyayewan Allah ko ilimin Allah komai Allah yana da iko a kai shi kamar da Qur'ani ya zo muhaiminan alai yana da haimana ya zo da abin da suka zo ya dora akan nasu to Allah subhanahu wa shine sama da komai yana komai yana karkashin kiyayewansa da kulawansa al-aziz Allah shi ne mabuwayi alladhi yaghlibu gairahu wa la gairu shi ne wanda yake rinjayen kowa ba wanda yake rinjayan sa subhanahu wa ta'ala al'aziz aljabbar al shi Allah mai girma mai girman iko azim kudura. Ikonsa yana da girma yana da buwaya komai yana karkashinsa aljabbar wasu ka ce aljabbar bi ma'ana mai ɗauri. Jabar kasra na ɗaure karayar Allah shi ne mai ɗaure karaya karayan jiki karayan arziki karayan komai Allah shi ne mai ɗaurewa. shi ne aljabbar al-mutakabbir Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsananin girma al-mutakabbir ba al-kabir ba al-mutakabbir ash-shadid fil kibriya girman sa da azamar sa da daukakan sa na Allah da bane da bisu kowa shi yasa ya tabbata hadisin sahih Allah madaukake ya fadi a hadisul qudsi yana cewa al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu thumma qadhaftuhu bin nar yace girman kai kwarjalle na ne sannan kuma azama mayafi na ne duk wanda ya jayiya da ni cikin ɗayansu zan karya shi kuma in jefa shi cikin wuta duk wanda zai nuna cewa shi yana da iko ba a isa a yi mar magana ba ba a isa a yi gaishe shi ba ba a isa a zo kushe komai dai shi ne shi ne to wannan Allah bai yaso in ka yi magana yadda kake so a saurara in wani ma zai magana ana so kai masa saurara subhanallahi haka ne ko amma shirkun tsarki ya tabbata ga Allah subhana gabarin abinda musulkai suke wato tarayyar tawagar shi huwa Allahul khaliq Allah shine mahalicci subhana ya samar da dukkan halittu daga babu al-bari ay al yayi halitta kuma shine ya fara al ya kirkira da babu shi ya fara kirkira wani bai taɓa yin halitta ba sai Allah al-musawwir Allah shine mai sawwarawa mai sawwarawa mai ginawa yanzu ka kowa ka ga fuskar shi daban ne sawara ke wani ya sawara fuskarsa dogo wani mai faɗi wani rawun ko wani kuma fin ya karkata wani hancin dogo wani hancin ya mannu wani leɓen manya wani tirara wani idan ya shiga wani ya fita al-musawwir ganin damar sani ya kana kallon wani ana faɗa sai ka yana kallon mutane Allah ne musawwir lahul asma'ul husna yana ga Allah kyawawan sunaye sunaye mafiya kyawu na Allah ne sunayen sa 99 ko hadisi ibnu mas'ud yace a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da sunaye 99 dari ba daya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kiyayewa wani irin kiyayewa na ba haddacewa kadai ba sanin ma'anarsu da aiki da su 99 da tara da ake rubutawa wanda muke karantawa su ma sunayen Allah ne amma sunayen Allah ba su tsaya kan casa'in da nan ba ina fata an gane كما حديث النبي أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأن يانونا سونا إن الله سنبت فإن ترى أما تسعين ترى متين يكي هيدا شكا الجنة الله يسار يسبح له ما في السماوات والأرض وما في الأرض والأرض والأرض لي dukkan halittu na sama da halittu na kansa suna wa Allah tasbihi suna tsarkaka shi wa huwa al-aziz kuma shine mabuwayi الحكيم من حكمة سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله